Sarauniya Samri ta ce, Jarumi Jalaluddin ba zai taɓa cika wannan buri naki ba. Ta ce sannan kuma ki sani cewa Jalaluddin ya zama mallaki na ni ɗaya babu wani mutum ko aljan zai iya raba tsakaninmu saboda haka ya zama dole ki yi hakuri kuma ki zuba idanunki ki kallon lokacin da zai zama miji a gare ni. Bayan ya gama cika sharuɗa na lallai sai ya je birnin Zuran kamar yadda kika faɗa ya kafa tutar musulunci a ganowar fadar wannan birni kana kuma ya dawo birnin Rwanda nan ma ya kafa tutar musulunci a ganuwar fadar sannan kuma ya wuce birnin Tirkan. Lallai daga wannan lokaci to fa ya gama biyan sadakin aure na idan kuma za ki iya hana faruwar hakan to ki sauri ki dakatar da hakan tun kafin gama wannan gasa. Tana gama faɗin haka ta juya mata baya babu abin da ya rage sama da ita ma ta yi waje. Gimbiya sim ta sa kai ta fice daga gidan tana mai ɓaci rai da kalaman da sarauniya Samrita ta faɗa mata, lalle kuwa za ta nuna mata cewa ta yi kuskure a wajen kalamanta, ta tabbatar da cewa jihar Jalaluddin bai yi wannan aiki ba. Ita kuwa Gimbiya jawaira ko da wani lokaci tana ziyartar gidan waziri don duba lafiyar jarumi Ammar, hakan kuwa ba karamin daɗi yake yi wa Ammar ba dama da ma iyayen shi. kuma kuma ta ɗauki naci kuma ɗauki na ci gaba da samuwa sosai a jikinsa saboda ko da yaushe juwaira tana ƙoƙarin ɗebe masa kewa sai dai shi ya kasa sakin jiki da ita ɗari bisa ɗari damar da bata samu ba kenan al'amarin sarki sajasu kuwa lokacin da ya iya ƙoƙarinsa don ganin ya gano wanda ya kashe mishi ɗa sai hankalinsa ya tashi ya kula da uban ihu wannan ihu da ya shi ne ya jawo hankulan jama'ar da ke cikin wannan gida na sarki sajasu gimbiya shinin ita ce wacce ta fara shigowa zakar mahaifin nata don ganin lafiya ta ji wannan ihu ko da ya ganta sai ya rungume ta a jikinsa yana kuka tare da cewa yayanki ya mutu wato yarima ukasha kuma na kasa gano waye ya kashe shi ko ta cewa ya yarima ukashi ya mutu sai ita ma ta fashi da kuka ta kankame mahaifin nata ko da shauran jama'a suka ji labarin mutuwar yarima ukashi sai suka rinka sai suka rinka kuka musamman mahaifiyarsa ta fi kowa shiga damuwa da rashin ɗan ta ɗaya tilo ta yi kuka sosai har ta tambayi sarki sajasu wajen wannan gasa a kashe shi ko yaya ya ba ta amsa da cewa ba wajen gasar ya mutu ba lalle wasu ne sai kashe shi daban amma zai yi ƙoƙari wajen gano su nan kusa Yana gama faɗin haka ya koma wani ɗakin tsafin daban yana shiga ciki ya tuɓe kayan shi baki ɗaya sannan ya ɗauko wani ruwa a cikin wata gora ya zuba ruwan a jikinsa yayin da ruwan ya bi jikinsa baki ɗaya kamar jini haka wannan ruwa ke rintse bakinsa ya rinka faɗin wasu kalaman tsafi da baki ba zai so ya saurara ba haka ya rinka faɗi tsawon wani lokaci yana abu ɗaya ai kamar an tsigare shi ya buɗe kamar an tsikare shi ya buɗe idanunsa yana buɗe ido ko ya amfani da hannunsa ya nuna jikin bangon ɗakin da yake a ciki take hoton sarki zuran ya bayyana tare da dakarunsa na sirri ya dube su ya ce maza ku shirya ku tunkari birnin romania lallai ku tabbatar da kun kashe yarima ukasha ta yadda zan dasa wa mahaifinsa bakin cikin da ba zai ta amantawa da shi a rayuwa ba yana gama faɗin haka kuwa da dakaru suka shirya suka tunkari birnin romania kuma suka zo suka aikata wannan ɗanyen aiki babba hatta yadda suka rinka saran yarima ukasha ya gani da ma yadda ya mutu babu abin da bai gani ba yana gama ganin wannan kisa da aka yi wa ɗan nashi sai hankalinsa ya tashi bakin ciki da takaici ya cika masa zuciya tsanar sarki zoron ta bayyana fili a zuciyarsa kuka ya kwace masa lallai ya tabbatar da ya rasa magaji kuka ya kuma kwace masa ya rinka kuka cikin wannan ɗaki wanda za ka iya kiran shi da suna ɗakin tsafi take miƙe tsaye daga hannuwan shi sama ta karkare kwararar uban ihu tare da ƙwallawa sarki da zan kira tare da cewa ka shirya zuwa na gare ka haɗuwar mu da kai ba za ta yi kyau ba yana gama wannan ihu ya sanya kafa ya fito ya umarci dakarunsa da su shirya su tunkari birnin romania su ɗauko masa gawar ɗan sherima ukasha al'amarin sarauniya yasmin kokora ta ji yadda aka raba zagaye na gaba na wannan gasa sai tabbatar da cewa lokaci ya yi da za ta ƙara zage dantse don ganin ta kai birninta ga samun nasara hakan ya sa ta ƙara dagewa tana baiwa kanta horon yaƙi sau ɗai babu dare babu rana ko da yaushe cikin bawa kanta horo take ta wani ɓangaren kuma tana tuna yadda wasan jarumi da ruzu zai wakana da jarumi jiraido na birnin hindu da ta san cewa wasan da za ta fafata da gimbiya kai sim shi zai zo a wasa na biyu amma sai ta ji ta so a ce shi ne wasansu shi ne wasan farko yadda da zagar ta samu nasara za ta mai da hankalinta a kan wasan jarumi da ruzu da jarumi jiraidu ita kuwa sarauniya shadira da mijinta jarumi da ruzu bayan sun koma gida sun zauna sarauniya shadira tana kwance a cinyar mijinta ta dubi jarumi ta ce ya kai masoyina ko ka san waye jarumi jiraidu kuwa Jaruzi na jin haka ya dube ta ya ce ban san shi ba kana kuma ban taɓa jin labarin akwai wani jarumi mai suna Jaraidu a birnin Hindu ba. Sharida ta ja dogon numfashi ta ce wannan haka yake tabbas ni ma ban taɓa sanin akwai wani jarumi Jaraidu a birnin Hindu ba. Lallai wannan jarumi karo da shi zai zamo mai wahalar gaske amma dai na san da cewa mijina gwarzo ne a fagen dama. ne a fagen daga. da durguzu na jin abin da matar tashi ta faɗa sai ya murmushi tare da kama mata hanci har ta yar ƙara ya ce tabbas zan yi iya ƙoƙari na akan wannan wasa amma ki sani cewa babu yadda za a yi na yi shakkar karo da wani a wannan gasa kowaye a shirye nake da na yi karo da shi tana jin haka ta dungume shi a jikin tana cewa Ni na san mijina gwarzo ne kuma na san za ka sanya jama'ar birnin da diraj farin ciki da nishadi lokacin da suka tabbatar da ka lashe wannan gasa. Da saurinta ta tashi ta ɗauko madubin tsafinta ta fara bincike don gano waye jarumi Jiredu a birnin Hindu. ko ta fara ƙoƙarin haka sai madubin nata ya ƙi ya nuna mata komai. Babu yadda ba ta yi ba amma madubin ya ƙi nuna mata komai akan jarumi Jiredu. Gwauro ta ga haka sai abin ya bata haushi kuma ya bata mamaki. Ta dubi Jaridu ta ce lallai akwai ayar tambaya a kan jarumi jaridu Ina tunanin ba ɗan birnin Hindu ba ne ba kamar yadda sarauniya Samriya ta faɗa. Lallai sai na binciko ko waye shi kuma daga ina ya zo har ya zama jarumin da yake wakiltan wannan birni. al'amarin sarki taryan ko yana bacewa a filin gasa bai bayyana a ko'ina ba sai cikin fadar shi ko da ya bayyana sai hankulan jama'ar fadar duba da yadda suka ga sarkin nasu ya tashi sarki taryan cikin tashin hankali ya bude baki ya ce maza a kira masa bokansa don ya zo ya duba shi ai kafin ma ya gama rufe bakinsa sai bokan shi ya bayyana a cikin fadar ko da ya bayyana sai ya dubi jama'ar fadar ya ce kowa ya waje zai yi ganawar sirri da sarki taryan nan take kowa ya waje rage daga sarki taryar sai bokan shi sarki taryan ya dubi bokan nashi da ido ɗaya ce ya kai madogara ta ka ga abin da ya faru da ni a birnin romania boka ya ja dogon numfashi ya dubi sarki taren ya ce kai kuskure babba da baka ɗago da ɗauko hannun da aka datse ba na ji haka kuma na gani ina mai tabbatar maka cewa ka ba zai taɓa komawa yadda yake ba ko da kuwa ka koma birnin romania ka ɗauko shi lallai ka makara kuma idan ma kuma idan kama ba zai taɓa bushewa ba sai dai ka yi kuma idan kama ba zai taɓa buɗewa ba sai dai ka yi amfani da ido ɗaya da hannu ɗaya sarki taryan na jin haka ya zabura kan bokan nashi ya ce menene abin yi a yanzu shi kenan ba zan warke ba sai dai na ci gaba da rayuwa a haka kenan boka ya ba shi amsa cewa gimbiya gaisim ta riga ta gama cutar da kai sai dai ka ci gaba da rayuwa a haka amma fa ba za ka taɓa dawowa yadda kake ba sarki taryan hawayen bakin ciki suka zubo masa ya ta karkare kuraren uban ihu ya sa hannunsa ya rinka dukan ƙasa yana ihu da kururuwa tare da ɗaukar alwashin cewa sai ya ga bayan gimbiya sin da ma jama'ar birnin romania baki ɗaya ya ce sai na tabbatar da na baje birnin romania baki ɗaya a duniya ta yadda ba za a ƙara tunawa da wannan birni baki ɗaya a doron ƙasa ko da boka ya ji abin da sarki taryan yake faɗa sai ya matso kusa da shi ya ce lallai idan dai kana da wannan buri ya zama dole ka shiga duniya neman jarumi ashwan shi kaɗai ne zai iya baje birnin romaniya a kwanaki biyu ba tare da ya huta ba ko ya dakata ba sai dai neman jarumi ashwan ba ƙaramin aiki ba ne ba a yanzu saboda ban san a wani birni yake ba a yanzu sarki taryan na jin haka ya ce waye kuma jarumi ashwan kuma ina zan gan shi ɗan wani birni ne ko da boka ya ji wannan tambaya sai ya ɗago kai ya kalli sarki tirin ya ce jarumi ashwan yana zaune a birnin sar a yanzu sai dai bai zama lallai ka same shi ba saboda shi babu abin da ya fi bukata a duniya sama da ya tara dukiyar da babu kamar ta a duniya wannan yasa baya zama a waje ɗaya kullum yana kan hanya yana mai tabbatar maka da cewa idan dai zaka ba wa jarumi ashwan dukiyar da yake bukata to fa lallai shi zai biya maka ka. ko da sarki taren ya ji haka sai ta karkare kuraren uban ihu tare da ɗaukar alkawarin shiga duniya don nemo jarumi ashwan to jama'a a nan za mu dakata a cikin karanto muku wannan ƙasaitaccen ƙayataccen labari na tutar musulunci ci gaban littafin dakarun zalunci na marubuci lagabzin adam kada a manta a yi mana subscribe sannan na alaman ƙararrawa domin ƙarƙar eh, eh, da ku a duk lokacin da muka ɗora sabon littafi, kaya ko tarihi ko wani shiri daga cikin shirye-shiryenmu mun bakku lafiya.